بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى الناس في التوبة على أقسام آيو ونن درسي دمك كرنت لتافن لطائف المعارف هو مختصر لطائف المعارف يو إن شاء الله تعالى مكي ساري مكمل ونن لتافي أدرسي نسلة تندى تقوى a darasi na 38 in ba manta ba darasi da ya gabata malam yana bayani ne a majalisi na karshe a wannan littafi fi dhikri taubati wal hasi alaiha qabla al maut wa khatmi al biha majalisi na karshe da zai kare shi littafin nan shine ambatan tuba da kwadaitarwa akan tuba kafin mutuwa kuma yace a taubatu ko wat-taubatu wazifatul umri wa hiya khatimatu majalisar kitab tuba shine karshe a rayuwa abinda ake so mutum ya cika akan tuba to sai dai yaushe ne rayuwar take karshe yaushe ne cikawar an sani ba a sani ba kenan yana nufin tuba abu ne wanda ake so ya zamo a kullum kana cikinsa domin ai ajalin zai iya zuwa ko yanzu ko an jima to amma mafi alherin cikawa da ajali shine ka cika akan tuba ya zamo ka tuba kuma ka koma zuwa ga Allah kuma daga cikin sharuɗan tuba shine mutum ya tuba kafin mutuwa ta zo makoshi domin Allah ta'ala ya bayyana cewa إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب توبا da Allah yake karba shine wanda zai tuba daga abin da ya aikata na jahilci na saban Allah a kusa min karibin ma'ana kafin mutuwa ta zuwa wannan mutumin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa Allah yana karɓar tuban bawa Malam yugharghir inna allaha yaqbalu tawbatal abdi Malam yugharghir Allah yana karɓar tuban bawa muddin bai zo gargara ba shine yayin da mutuwa ta zo makoshi aka yaye hijabi ya ga mutuwa to wannan ko ya tuba ma ba za ta yi masa amfani ba saboda haka tuba ana so mutum ya tuba kafin mutuwa ta zo masa kuma muka ce mutuwar ba a faɗi yaushe ba ce kenan ya kamata a ce kullum mutum yana cikin tuba kullum yana cikin tuba ko da mutuwar ta riske shi ya zamo akan gaba ta tuba sai a yi masa fata Allah ta'ala ya yafe masa shi ne mala yake bayan ya bayani akan tuba ya ce annasu fi taubati ala afsam mutane game da tuba sun kasu gida-gida faminhum a cikin mutane akwai wanda man la yuwaffaqu li taubatin wanda Allah ba zai ba shi dacewa ba zuwa ga tuba na tuba wato abinda ake ta da hausa tuba ta zara gunu ya bari ba zai koma ba shi ne a taubatu annaso tuba da mutum da gaske yake ba tuban da bahaushe ke ta da ita ta muzuru ba an tafi a dawo a'a annaso tuba ta zara gunu bal yuyassaru lahu amalu sayyi'ati min awwal umrihi wasu mutane zaka ga Allah ta'ala ya kyale su wajen suna aikata sabo a farkon rayuwa ila akhirihi har zuwa ƙarshen rayuwarsu hatta ya muta musirran alaiha har mutuwa ta zo wa mutum yana dagewa yana nati akan sabo wa hadhihi irin wannan halatu lashqiyai halin yan wuta kenan shakiyai marasa rabu. shine wanda zai yi ta aikata sabo kuma a yi masa istidraj ya yi ta yi ya yi ta yi ya ce a kyale shi kuma ma ya daɗe yana yi don me saboda a kanta zai cika ɗan wuta ne Allah ya tsare mu wa akbahu min zalika abin da yafi muni kuma fiye da haka man yuyassaru lahu fi awwal umri amalu sa'ati mafi muni wanda farkon rayuwarsa za a yassare masa aiki na kwarai farkon rayuwarsa zai zamo yana aiki na kwarai sun makuti malahu bi amalin sagi hatta mata aliha sannan a yi mata katama ya cika rayuwarsa da mummunan aiki ya mutu a kai Allah ka tsare kama bil hadisi sahih Kama yadda ya zo a cikin hadisi sahihi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce inna ahadakum lalle ɗayanku la ya'malu bi amali ahli janna zai yi aiki aiki irin na yin aljanna hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira har ya zamo tsakaninsa da gidan aljanna abin da ya rage shi ne zira'i daya kamu daya ya yasbiqu alaihi alkitab abin da aka rubuta masa na kaddara sai ya yi rigaye a gare shi fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhulaha sai kaga ya aiki na yan wuta kuma ya shiga wuta dan me haka Allah ya rubuta masa cewa yana cikin yan wuta kala ba'dhum wasu daga cikin magabata suka ce mal ajabu mimman halaka kaifa halaka innamal ajabu mimman naja kaifa naja yace mal ajabu ba abun mamaki ba bane mimman halaka ga wanda ya tabe ya halaka ya fada wuta kaifa halaka ta yaya ya zama ɗan wuta ba abun mamaki ba ne. bane innamal ajabu abin mamaki mimman naja kaifa naja wanda ya tsira yaya aka yi tsira shine abin mamaki ma'ana shiga wuta ai ba wahala ne da shi tsira ita ce aiki domin shiga wuta sabubbanta suna da yawa zuciya dama ta yi ne ta karkata zuwa ga ayyuka na sabo ya fi sauƙi ɗabi'a ko ba haka ba dama manzan Allah ya faɗa salama yace uhitat aljanna bil makari ko uhitat an-nar bi ash-shahawat an kewaye wuta da abubuwan da rai baya so makari ita kuma aljanna an kewaye ta abin nan an kewaye ta da abu aljanna an kewaye ta da abin da rai baya so wuta kuma an kewaye ta da abin da yake sha'awa sha'awa kuma sha'awa kan ai dan adam ba wanda bai da sha'awa to mamaki ba ta yaya mutum ya yi sha'awa ba mamaki ta yaya mutum ya danne zuciyarsa yana gani ana yi ya ce in ƙarshen nake tsoro kuma ya kauce shi ne abin mamaki kaga wannan sai ka ce Allah ne ya yi masa mai dace Allah ne ya yi masa taujiki ya kauce amma ba don haka ba abokan yi ai gasu nan barkatai ko babu gasu nan idan da wani Allah ya tsare zai je kofar gidan kallo ko gidan sinima ya yi tagumita ta ya aka yi ce wallahi ba kudin shiga zuwa ka shiga sai ya biya zama ko ko ba zai yi abin nan ba ba zai samu wanda zai biya mai shiga sai samu kai in ya shiga kuma ya ga ana abin nan busawa aka ta kai ya kace ce ce ai ba kudi ba shi ko ba zai samu ba shi dama abin da yake na laifi na sha'awa galibi za ka ga akwai waɗanda suke tunzirawa shayafin aljinni wal insi yuhi ba'dhu ila ba'dhin zukhruf al-qawl gurura rudi da cewa ai ba komai to kai dan an yi wa menene kai to kai kai to kirkin kamar yana yawa ai yawa dan tsiye kadan biyayya <laughs> dan me domin masu batarwa masu kuma dama zuciyar tana da karkata to nan matsalar take amma in ka ga mutum sai ka yi ta mamaki wannan ya aka yi yake iya jurewa haka baya nufin asuba ya aka yi kai wannan kai kokarin ka mamaci Allah ya kamata a ce ai an wasu kwanaki baka mutuwa sallah asuba ya kake dagewa sai ni kan gaskiya asuba na kan je su uku a sati ko so hudu ko so biyu amma ai asuba yau zan iya fita sallah asuba da sanyin nan ai ban sai a wajen gado na nake sallah saboda abin alheri yana da wahala ko a ga mutum yana ta sadaka shi kai wannan bai san daɗin kuɗi wannan gyale shi yana ta bayarwa dan me wai tsammanin kuɗin ai zai kare to saboda haka abin mamaki shine wanda iya da'a ta yaya ai sai ka ce ai ba abin mamaki bane Allah ne ya datar da shi ko ba haka ba in Allah ya datar da bawa shikenan sai kaga ya samu dace wanda kuma bai samu taufiki ba من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وقسم akwai wasu mutane dangane da tuba yafna umruhu fil ghaflati wal batala rayuwarsa za ta kare a gafala da badala ayyuka na badala wanda dai ake sa badala da Hausa dama larabci ne thumma yuwaffaqu li amalin salih a ƙarshe sai tafiya sai tafiya sai Allah idatar da shi zuwa ga aiki na kwarai fa ya mutu alaihi sai lokaci daya ya dawo yana dama ce kai ya kamata a gyara akwai mutuwa fa akwai lahira Allah na tuba yana dawowa yana gyara sai ya tafi lahira kaga wannan ba karamin dace bane wa hadhihi halatu man amila bi amali ahli an wannan shine irin wanda ma'aikin Allah ya ba mu labari cewa cikin mutane akwai wanda zai aiki aiki irin na yan wuta zai aiki irin na yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira ya zama tsakaninsa da gidan wutar zira'i ne ta kamo ɗaya kaɗai ya rage bai yi zuku alaihin kitab sai littafi ya riga ya gare shi fa ya amalu bi amali ahli janna sai aiki irin na aljanna fa ya kula sai shiga aljanna dace ne daga Allah kyauta ce daga Allah saboda haka mala yace al'amal bil kawate ai ayyuka ana kallon me ka cika ne a kai cikawar ita ce ba yanzu ba ƙarshen wafil hadisi ya zuwa cikin hadisi wanda imamu ahmad ya rawaito idza arada allah bi 'abdin khairan asalahu, in allah yayi nufin alheri ga mutum sai ya datar da shi Asalahu sai kalu suka ce wa ma ko wa ma me ake nufi da asa lahu qala sai ma'aikin allah yace yuwaffiquhu li'amalin salihin thumma yaqbidu alayhi Allah ya datar da shi akan aiki na kwarai kuma ya karɓarinsa a kai to wannan Allah yana nufin sa da me kenan da alkhairi wa haula irin waɗannan minhum man yukazu qabla mautihi bi mudda akwai wanda Allah zai fadakar da shi kafin mutuwarsa da lokaci kankani ya tamakkanu fiha min tasmin at-tazawwudi bi amalin salihin mutuwa tana dab sai Allah ya jatar da shi ya aiki na kwarai ya mu bihi umrahu ya cika rayuwarsa da wannan sai kaga ya zama dan aljanna wa minhum cikin mutane man yuqadu inda huduril mausi, akwai wanda ma sai mutuwar ta zo dab ba ma akwai ratan lokaci ba dab sai Allah ya faɗakar da shi wa yuwaffaqu li tawbatin nasuh sai ya tuba ya mutu alaiha sai ya mutu akai wani haka sai kaga Allah ya masa tawfiki sai mutuwar ta zo dab yana yana tuban kawai sai a dauki ransa kamar hadisin mutumin nan da ya zo yana zuwa ya musulunta kawai sai ya zo ɗana shirin fita jihadi kawai ya karɓi addini sai ya ce ina za aka ce za a je jihadi ya ce to ina je mai zan samu aka ce in kai shahada za ka tafi aljanna ya ce to kuma me nake jira yana zuwa kawai ya shahada ko goshinsa bai taɓa sa a ƙasa da sunan sallah bai yi azumi ba amma me domin dab abin yake kuma ya dace shikenan kaga wannan ya samu sauki wa baqiya ya hahuna qismun akar ya ambaci kaso nawa biyu yace akwai wani kaso na uku wa huwa ashraful aqsam wa arfa'uha wannan kaso na uku shi yafi sharafa daukaka da sharafa da matsayi wa huwa man yafna umrahu fi ta'a shine wanda zai tafiyar da rayuwarsa cikin yi wa Allah biyayya thumma yunabbah ala qurbil ajali sannan mutuwa tab tana zuwa kuma sai kaga Allah ya fadakar da shi cewa fa mutuwa ta kusa li yajidda fi tazawuji sai ka ga ya ƙara himma dama dai yana da'a sai ya ƙara himma akan da'arsa ta hayya lil rahil yayi shiri na tafiya lahira gamuwa da Allah bi amalin salihin da aiki na kwarai ya lilika lillikai wanda zai dace da gamuwarsa da Allah da wannan aiki na kwarai dama dai mutumin kirki ne kuma mutuwa ta yi dab sai kaga Allah ya sa masa wato wani jin cewa fa ya kamata a kara himma sai kaga ya kara himma kuma sai Allah ya cika masa dan yayi gamuwa kyakkyawa da ubangiji akan kyakkyawar wato cikawa wa yakunu khatimatan lil amali sai ya zamo ya cika da wannan ayyuka na gari qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yake cewa lamma nazala ala nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da aya ta sauka gare shi bannin Allah ta'ala اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ايه ان تنا سوكا wannan sura nu'iyat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nafsuhu sai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato annayu aka gaya masa cewa tafiyarsa ga Allah tayi an an ce an na'ayu kamar sanar maka sanar wa mutane mutuwa shine na'ayu to kai da za ka tafin a gaya maka cewa ka yi wa kanka na'ayu ma'ana ka gaya wa kanka lokaci ya yi, a sanar da kai cewa lokacin tafiya ya yayi ba aka zafi a shaddi makanin shahada tun da wannan sura ta sauka ma'aikin Allah ya ƙara himma a kan himmarsa fi amurin akira game da abin da ya shafi lahira manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wanda yake gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar an yafe masa komai da wanda in ma yayin an yafe in ma zai yin an yafe amma da karshen rayuwa ta sai ya ƙara ne himma akan himma akan himma to shi an gaya masa ko an sanar da shi to mu da ba a sanar da mu ba fa yaushe kamata mai himma sai mu duba lafiyar ko in kana da koshin lafiya wannan baka da matsala sai ka bari sai cuta ta zo ko ko kuma mu duba shekarun mun kana karancin shekaru wannan sai ka fara furfura sai ka yi shiri ko haka ne ba haka bane ajali akwai wani ma bai ma zo ba tun yana motsi a ciki aka yi mai aka yanke tafiyar bai zo ba da ran tun a cikin aka cire ran an sa aka cire wani kuma yana zuwa yace ya ce ya bai kuma faɗa ba to kai kuma kwana nawa kai a duniya goma sha nawa amma still kana da lissafin ragowa ai ka iya tafiya kowane lokaci ko to me ya kamata a yi a yi shiri a yi tanadi ya zama kullum kana reji in ta zo to ya zamo cikawar akan alkhairin shi yasa in mutum yana da wannan tunani duk yayin da ya kalli kanshi a wani abu na sai ya faɗa to yanzu in ta zo a nan matsala ce maza sai ya kauce ko ba haka ba yana gidan kallo in ya kalli nan ya ga hayaki ya sama ya kalli nan ya ya ce kai yanzu za a ɗauki nan nan tsakanin hayaki da yalla ai ba sai ba ba zai kowa kowa ba Allah ya tsare duk yayin da mutum ya kai shi a cikin wani yanayi in ya tuna cewa fa ya iya zamowa yanzu ne sai ka ga ya to wannan kenan in kana da tunanin shirin ka gamu da Allah lafiya amma wanda bai damu ba ma koya aka tafi to wannan kuma zai karata kuma tana iya zuwan masa a a kowane lokaci din a kowane yanayi amma dai salama da lafiya shine mutum ya yi tanadi ya yi shiri saboda abin yana iya zuwa ba tare da dama dai ai ba a kintsawa galibi tunda ba gaya maka ake kintsawa za ta shirya ne ko a yaushe ya zamo kana shirye domin gamuwarka da Allah ta'ala amma fata shine cikawa akan alkhairi wa kana min adati sallallahu alaihi wasallama an ya take fa bi kulli amin fi ramadan ashirin ma'aikin Allah sallallahu daga cikin al'adarsa shine kowace shekara yana itikafi kwana goma na karshen wata ramadan wa yu'ridu al-qur'ana ala jibril marra yana tilawa qur'ani yana bita da mala'ika jibril duk shekara sau daya fa atakafa fi dhalika al-am 20 yawman shekarar ƙarshe kwana 20 yayi itikafi sallallahu alaihi wasallam wa arzal qur'an marratayn so bi aka yi bita qur'ani da malaika jibril alamar kenan ana ban kwana thumma hajja hajjat alwada yaje kuma ya hajin ban kwana yace la'alli la alqakum ba'da ami hada wataƙila wannan ce ga mu ta ƙarshe wa qala lin nas yace wa mutane khudu anni manasikakum fa la'alli la alqakum ba'da ami hada ku yi koyi da ni cikin ayyukan da zan koya muku na hajji domin watakila daga wannan shekara ba dole mu kuma haduwa ba wa tafika yuwaddi'un nas ya dinga yin bankwana da mutane yana bankwana da al'umma jama'a jama'a wakala yuwaddi'un nas fakalu yadda ike wa mutane bankwana sai ma mutane suka ce wannan hajji hadhihi hajjatul wada kai wannan dai hajin bankwana ne a wannan dai hajin banko kuma haka ne daga nan maza Allah ta san bai dawo aikin hajji kuma raja ilal madina ta ma'aikin Allah ya koma madina fa kasa ba kabla wasuli iliya ya yi hudu ba kafin ya karasa madina a hanya wa kala ya ce ayyuhan nas cikin hudu kenan ya ku mutane ma ana basharun ni fa mutum ne kamar ku yushi ku an siya ni rasulu rabbi fa uji ba kaɗan ya rage mai wato sako dan sako daga na ya zo min kuma in amsa masa kiran da ya yi mala’ikan mutuwa tun ma’amar bitta masu kibi kitabin lahi a cikin hudu bata ya yi ja hankalin mutane da riko da littafin Allah tun masu ya ba da wasu da ilmadina ya biya sallallahu alaihi sannan bayan ya da madina da kaɗan ya kwanta cewa ajali kuma ya koma zuwa ga Allah ta'ala idza kana in ya zamo sayyidul muhsinina shugaban masu ihsani sallallahu alaihi wasallama yu'maru an yahtima umrahu bi ziyadati fil ihsan a waccan sura an umarce shi ya cika karshe da me da kyautatawa ƙarin kyauta akan kyautatawa fa kaifa yakunu halul to wanda yake ci kuma aka san haka yaya ya kamata ya zamo halinsa a ƙarshe ya bar dukkan gafala ya shagala da abin da yake na kwarai sai ka azancin masu hikima ce ta ahab ah, lillazi la budda minhu ya kai bawon Allah kai shiri ga abin nan da ba makawa sai an kai gare shi ita ce mutuwa min al mauti al bil ibadi na mutuwar da aka dora dukkan baye Allah da hikima yi wato wannan ne abin da ya kaskantar ya yanke wa bawa duk abin da yake ji na isa in dai ka mutu kuma sai me ai magana ta kare an gama duk abin da kake ji da komai na ita na karfi na mulki na doki na in ka tuna mutuwa kenan ka gama dole ka saduda wanda ma ka kai tanadi a tarda an rafi rafiqa qaumin yanzu kai za ka yarda ka yi rakiya ga wasu mutane lahum zadun ana tafiya kowa yana da guziri wa anta bi ghairi zadin kai kuma halinka wofi ba komai a ciki ai ka san kana cikin matsala ko ba haka ba dole sai kai kowa da ta zai tafi kai ma ka yi tanadin naka malai ce khuturati ta'khiri tauba saboda haka tuba yanzu ya kamata a tuba a gyara kuma akwai hatsari ga wanda ya jinkirta tuba ga mai aliri ke ta wala yu'akhkhira tawbata ko wala yaqula hatta yahdi ni Allah ko hatta yahdi ni Allah fa innahu min alamati ash-shiqa wal khizlan wa samsul mutum kada ya jinkirta tuba ya ce a'a in lokacin Allah ya ga dama ya shirye ni sai in shirye wannan alama ce ta rashin rabo da tabewa da kuma toshewar basira kala lukman libni lukman ar-rajul yake gaya wa ɗansa yace ya bunayya ya kai ɗana la tu'akhiru at-tauba kar ka jinkirta tuba fa innal mauta ya'ti baghta mutuwa tana zuwa ne ba kintsi bagata bagatatan take zuwa wakala qala ba'dul hukama wani shace na masu hikima suke cewa la takum mimman yarju al-akhirati bighairi amal kada ka zamo mai kwadayin lahira ka je ka samu rabo a can amma baka yi komai ba anan kar ka zamo irin wayannan mutane wa yu'akhiru at-taubata li tuli al-amal kar ka jinkirta tuba kana tsawaita guri kana cewa ai zan yi ai zan yi ai zan yi karka zamo cikin haka in kana so ka je lahira lafiya lau ka yi maza ka tanaji guzirin zuwa lahira kuma tuba abu ne mai muhimmanci ga mutumin da yake so je lahira cikin salama da kuma wato ya samu mafita daga abin da ake tsoro a amma abin mamaki ka ga mutum wai yana ta shi bayi da matsala kamar ya baka da matsala me ka tanada don gobe kiyama ai dole ka yi aiki ko abin nan zaka taho ba ma lahira ba nan ma in zaka je yar tafiya sai ka yi tanadi ba ma lahira ba zaka yi ta dogon tafiya sai baka da guzuri baka da shiri ka kama hanya kawai ka kafa tata sai za ka kama hanya ka ce na tafi china ko na tafi ghana ko na tafi kawai to me ka tanada ba komai a hannunka akwai alamar wargi kamar baka da lafiya hankalin yana bukata a duba shi duk mai hankali ya san doguwar tafiya tana bukatar shiri ko ba haka ba a kyautata guziri a yi duk dabarun da za a yi ana lissafa cewa tafiyar tana yi ɗaukar lokaci kaza muna buƙatar kaza muna buƙatar kaza kai kintsi to lahira aiko doguwar tafiya ce me ka tanadan mata dan wannan tafiyar kala zo salaf wani daga cikin magabata yake ce asbihu ta'ibina kai mutane ku waye gari fa kuna masu tuba kar ka bari gari waye maka fate ka zamo ka tuba ka shiga cikin masu tuba wa amsu ta'ibina wallahi kar ka bari fa rana ta fadi fate kana masu tuba kana cikin masu tuba ko ka waye gari ko ka yammaci ka tabbatar ka kintsa ka gabatar da tuba saboda ka iya tafiya da hantsi ka iya tafiya da faduwar rana babu abin da za ka tana da mafi girma irin tuba yushiru ila annal almu'mina yana nun cewa mummuni la yanbaghi an yusbiha yumsi illa ala tauba mai imani bai kamata ba gari yi masa ko iya matifa ce sai ya tuba ga Allah ka to kurakuranka ka ce ya ubangiji na tuba ya Allah da safe in ka waye gari in ka yi yammaci ka halarto kurakuran ka a ubangiji na tuba fa innahu yadda al'amarin yake la yadri mutum bai sani ba mata ya al-maut yaushe mutuwa za ta haɗo masa fuja? ta ba aw masa'al da safiya ko da mare shi ya yasa ah, Abdullahi dan Umar yake ta idza ta fala tantazir الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء إنك وإيقري كالكتيتو كذا zuwa yammaci in kai yammaci karkace kaza zuwa waye gari kai dai kai fata Allah ya nuna maka yammacin kuma Allah ya nuna maka tafiyar ka iya tafiya ko yaushe? faman asbaha aw amsa ala ghairi taubatin wanda yammaci ya cin masa ko safiya ta cin masa bai tuba ba fa huwa ala khatari yana bisa hadari li'annahu domin yukhsha an yalqa Allah ghayra ta'ibin mutuwar idan ta zo lokacin ka riga ya kama kara kuma ka je game da Allah baka riga ya ka tuba ba me yafi wannan hatsari to wannan ake gudu wannan ake gudu kai ba wai safiya da yammaci ba duk motsin ka ka rika tuba kana halatto kurakuranka saboda ai ba da safa kadai ake mutuwa ba ba da maraice kadai ake mutuwa ba ko ko yaushe ma suna iya zuwa sai dai ana nufin kurakuranka na yini ka roƙi Allah ya fiya da maraice kurakuranka na dare ka roƙi Allah ya fiya da yaushe da safiya Fa yusharu fi zumratiz zalimina wanda ya mutu ya game da Allah bai tuba ba a iya waye gari ya tashi a lahira cikin taron azzalumai domin Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani qala Allah ta'ala wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimuna duk wanda bai tuba ba to yana cikin azzalumai kana so ka zama cikin su ka san dai azzalumai kaga akwai hatsari wa man lam yatub to ashe wajibi ne ka tuba kafin ka gamu da Allah dan kada ka je ka gamu da Allah ba ka tuba ba ka zama cikin azzalumai wanda suka zalunci kawunan ta'khiru tawbati bi hali shababi qabih malaita jinkirta tuba a lokacin samartaka yana da muni fa fi halil mashibi akba wa akba amma fa in ka fara furfura to an riga ya an yanke maka hanzari alat ya zo maka cewa ka shirya tafiya tana nan kusa to kuma sai ka fara cewa me sai ka ce kai alhamdulillah yanzu shekara ta hamsin da bakwai ga shi Allah ya bani tarin dukiya ya kamata in more ragowar in gina gida na miliyan ɗari ko hamsin in hau motoci in auri mata daga gabar da yamma ko da arewa duniya don ragowar to ai kayi asara abu nawa ya rage ma ai lokacin ka kai wannan gaggawa ake kuma a tuba tafiya ta zo me kake jira me kake jira ai yayi muni ga mutumin da ya fara ganin furfura kuma ya tanadi ya more duniya to wata morewar ai ka tashi daga aiki an gama sai tafiya notice ne to me kake jira fa in nazala al maradu bil abd fa ta'khiru lit tawbati zin aqba min kulle kabir kuma a ce ma mutum ya kwanta jiya rashin lafiya kuma duk da haka bai tuba ba yace ce hina idin a wannan lokaci Ya yace fa ta'khiru yin idan jinkirta tuba a lokacin jiya rashin lafiya akbahu min kulli kabir ya bu kowane abu muni to me ya rage maka kai kan ai an kara maka notice akan notice notice akan ya kamata ka yawaita in ka kwanta rashin lafiya ka yawaita tuba fa innal marada domin rashin lafiya nazirul mauti gargadi ne na cewa a iya tafiya mutuwa tana nan dab 'yan bage liman adam maridan kuma wanda ije gaida mara lafiya ya dace gare shi an yuzakkirahu tawbatu wal istighfar ya tunatar da mara lafiya cewa a yawaita istighfari a yawaita tuba in ka je gaida mara lafiya ka gaya masa ba wai ana nufin zai mutu bane amma je ai ta iya zuwa ko a gaya mara lafiya ka yawaita cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah domin ya dace mara lafiya yawaita faɗa wannan kalma ya dace fala hasana min kitamil amal bi tawbati wal istighfar ba abin da yafi kyau a ce ayyukan ka sun cika da tuba da istighfari fa in kana al amalu sayyi'an idan kuma mutum yana kan mummunan aiki kana kafaratan lahu in yawaita istighfari a lokacin mutuwa ya zama masa kafara wa in kana hasanan idan dama yana kan aiki na kwarai ne kana kasabi'a alaihi ya zama wato kamar alheri akan alheri ne wa fi hadisi sayyidul istighfari a cikin hadisin nan sayyidu al-istighfari ai duk mun san sayyidul istighfari ko kowa ya sani ba wanda bai san sayyidul istighfari ba a cikin mu ko ba haka ba to ko wani zai tuna mana malam akwai wanda zai tuna mana sayyidul istighfari wa zai tuna mana sayyidul istighfari to malam zai tuno mana na Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على أحدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هكذا يكون فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك هذا آه، هكذا <laughs> yawa kar a haɗa wannan daban ne kar a haɗa wata addu'ar a cikin wannan ha? fafirli fa inna hula fi zunuba illa an kar a ɗauki wancan a haɗa da wannan kowane ya ajiye shi a mahallin ne malaiti a cikin wannan hadisi al-mukharris sahih wanda aka fadda hadisin a cikin sahihi annaman kalahu wanda ya faɗi wannan istighfari idan asba in ya waye gari wa iza amsa ko in yammaci sun mamata in mutu min yaumihi a wannan yini aw lailati ko a wannan dare kana min ahli janna zai zama cikin yan aljanna kaga wannan ai bai kamata ayi wasa ba a ce kai yammaci bayan la'asar zuwa magarba ba kai sai da istighfar ba ka waye gari bayan asuba ba kai sai to kuma ai akwai matsala akwai matsala wal yuftir fi maradi min zikrillah duk wanda ya kwanta rashin lafiya ya yawaita ambatan Allah khususan musamman kalimatar tauhid la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadun rasulullah ka yawaita maimaita wannan kalma ta kalimatu tauhid in ka kwanta rashin lafiya fa innahu domin yadda al'amarin yake man kanat akhira kalami da kaljan duk wanda ya zama karshen abin da ya tuka akai la ilaha illallah Allah zai shiga aljanna shi yasa ma mala ya kawo misalai yace halu salafi inda al-ihtibari magabata an rawaito yayin da mutuwa ta zo musu yadda suke kasancewa kana salafu magabata na wannan al'umma ya rauna suna ganin cewa annaman mata aqiba amalin salihin wanda ya mutu a ƙarshen aiki na gari ka siyami ramadan kama a ce bayan wata ramadana aw aqiba hajjin ko bayan ya gama hajji aw umratin ko umra annahu yurja lahu an yadkhul aljanna ana yi masa fata Allah ya tashi aljanna wa kanu magabata sun kasance ma a ijtihadin su sahhaji duk da cewa suna da ijtihadi da kokari in suna cikin koshin lafiya fil amali salihah cikin ayyuka na kwarai yujaddiduna at-taubata wal istighfar inda al-maut idan mutuwa ta zo suna ƙara jaddada tuba da istighfari ba sa wargi ba sa wasa da istighfari a yayin mutuwa wa yaqtimuna amarahum ko amalahum bil istighfari wa kalimat tauhid suna cika ayyukansu da yawaita istighfari da kuma nana ta kalmar tauhidi ita ce la ilaha illallah ba ta wasa da ita lamma hatudir al'ala ibn ziyad baka akwai wani cikin magabata sunan shi ala'u dan ziyad da mutuwa ta zo masa sai ya zubar da hawaye kuka fakila lau aka ce ma yuzkika bawon Allah me yasa kake kuka ga ka mutum nagari kala sai yake kuntu wallahi uhibbu an astaghfira al-maut bi tauba wallahi fata na ya zamo mutuwata ta zamo na fuskance ta da tuba ta zo min a lokacin da na tuba kalu suka ce faf'al rahimakallah to ai ka tuba mana yanzu fada'a bi tahurin yace aka masa ruwan alwala fatatahara yayi alwala thumma da'a bi thawbin jadid yake a kawo masa rigarta mai kyau din nan ta zuwa daurin aure mu a al'adar mu ta zuwa zance wannan rigar ta shi ta musamman wala sahu ya sa wannan rigar sun mastaqbal al-qibla ya juya kalla al-qibla fa auma bi ra'sihi marratayn ya daga kansa ya sauke sau biyu aw nahu zalika thumma saja yana kwanciya a barin safa mata sai ya mutu kaga shi ya samu bukatarsa har ma ya kintsa to da ana samun wannan aida an more ya je ga Allah cikin ya dama kamar ya shirya dama cikin kamala ga kuma Allah ya san abin da yake tsakanin walamma hasudara Amir bin Abdullah baka Amir dan Abdullah shi ma da mutuwa ta zo masa baka sai kuka ya zubar da hawaye wakala sai yace limisli hadha masra falyamalil amiluna domin irin wannan ranar wannan lokacin almasra yana nufin kokawa idan an zo kokawa mai abokan kokawa kowa ke kokari ya kada abokin ko yin nasara to a irin wannan hali duk masu aiki ya kamata su aiki don wannan lokacin sai ce Allahumma ya Allah inni astaghfiruka ya Allah ina neman gafara ka min tafsiri wa tafriqi kasawa ta ya ubangiji da sakaci na Allah ina neman gafara ka wato bai da kai Allah ina tuba gare ka min jami'i zunubi daga dukkan zunubai na ya ubangiji la ilaha illallah yace la ilaha illallah thumma lam yazal yuraddidha bai gushe bai na la ilaha illallah hatta ma har Allah ya karbi ransa rahimahullah Allah ya masa rahama su kan wa'in ai sun dace a ce an maka abin nan ka san ga mutuwa ta zo kana alamata ta zo kuma har kana cikin hayyaci da zaka nemi tuba zuwa ga Allah wannan ba karamin alheri ba kuma ba kowa yake samun wannan ba sai wasu ku? Allah ta'ala ka ba mu kyakkyawar tukawa ka ba mu ikon tuba ya ubangiji yayin mutuwa قال عمرو بن العاص رحمه الله عند موت عمرو دان عاص da mutuwa ta zo masa amru dan as kafin musulunci babban mutum ne da ya shiga musulunci kuma babban mutum ne har ma a musulunci ya ɗauka cewa shi fa ɗan gaban goshi ne ya ce yadda nake ganin manzan Allah yana tarereya ta har ma wani lokaci na ji kai ni fa ai ba dama ne na je wajen gaban manzan Allah sai ya rasu rasulullah ni kuwa ka fi so a duniyar nan saboda na ga yadda yake tarereya ta zai ce kai da fi sai manzan Allah ya ce Abubakar sai ce a'a ya ce Aisha sai ce ba cikin mata ba ya ce Abubakar babanta ya ce sai na yi shiru ya isa daga nan karin kara kuma ambaci wasu kafin a dero layi ce daga nan ya isa amma dai yana da matsayi yadda manzo Allah yake sa yake tarbarsa amru dan as sannan kuma ya samu jagoranci har mutuwarsa babban mutum ne a cikin musulunci ya yi jihadi ya yi jihadi ya yi ayyuka da ya zo mutuwa sai ya ce Allahumma ya Allah a amartana fa asaina ya ubangiji ka umarce mu amma mun saba maka ya Allah wani haitana ya ubangiji ka hane mu fa rakibna muka aikata abin da ka hane mu ya Allah wala yasauna illa afuka ya ubangiji ba abin da zamu ce sai neman afuwarka ba abin da zai yalwaci kurakuran mu sai afuwarka la ilaha illallah ya ubangiji babu wani abin bauta kadai in ba kai ba tun maraddada hatta sai yake ta maimaita la ilaha illallah har Allah ya karɓi wannan kaga sun samu dacewa a lokacin dab da abin sai da gaya sun koma ga Allah sun faɗi abin da ya kamata a faɗa kuma daga nan kaga wannan dace ne kuma Allah yana ba bayansa a kowane lokaci irin wannan dacewa malaika magana masu hikima yace ya ghafil alqalbi an zikirin maniyati ya kai wanda ka gafala baka tuna mutuwa amma qalilun sataswi baina amwati ka tuna mana kaɗan fa rage yanzu za ka je ka kwanta tsakanin wa'incan a kabarin nan kaɗan ya rage kai ma za ka je tsakanin su yanzu kana wuce za a gansa a jejjere ko an binne wannan an binne wannan an binne wannan sai yace gobe kai za a je tsakanin su a nemi inda za a raba kamar da mu yake a makabartar dan dole ko ya cika ko abin nan makabartun mu sai an yi me sai an rarraba a nemi inda za a saka ya kai ma tsakanin da kuma kai kake wuce kana me kana kallon su baka ɗauka gobe za ka je yanzu sai gashi kuma kai ma ana neman inda za a taka ya ka tsakanin faskur mahallaka min qablil hulul bi so ka tuna bigiranka a tsakanin waɗancan kafin lokacin yanzu wa tub ila Allah min lahwin wa lazzati ka tuba zuwa ga Allah daga wannan lahu da kake wargi da kuma lazzat neman neman jin daɗin duniya kana ta babutuka wai za ka ji daɗi a duniya wahala kake shi ka yi shiri domin wannan mahalli innal himama lahu waqtun ila ajali faskur masa'iba ayyamin wa sa'at ai kowane abu yana da lokaci da ajali kowane abu yana da lokaci da ajali ka tuna masa'iba ayyamin wa sa'at masibu na wasu lokuta a wasu ranaku da wasu sa'o'i da za su cimma bawa ai ba musibar da ta fi mutuwa ba a ce za ka bar duniya a dai dan adam ka akwai musibar ta wannan yadda muke son duniyar nan amma kana gani ga za ka tafi kabarta ai masifa ce ba karama ba ai abu ne wanda ya kamata ka firgita akan wannan a ce yau din nan yadda kake son ka zauna amma gashi dole sai ka tafi ko kana ai ba musifar da tafi wannan ka rika tuna wannan ranar la tatma'inna ila dunya wa zinata kar ka sau jiki ga duniyar nan da adanta da kawarta ka kai sai an yi sai an yi sai an yi a'a kad hana lil zallubbi an ya'ti ya ce to ai mutuwa lokacin ta yayi inda kai mai hankali ne zallub ma abotin lubbi hankali ke a lokacin ta yayi me lokacin ta yayi shine wanda ma yake kwana wani ma bai zo duniya bai tafi wani kuma yana zuwa ya tafi bai yi awa ɗaya ba wani ya awa biyu har kai kai kuma shekarun ka nawa talatin da nawa arba'in da nawa hamsin da nawa kuma duk da haka baka shirya mata ba shi wancan da ya tafi eh, eh, eh, abin nan a ciki da wanda ya tafi sa'a ɗaya da wanda ya tafi yan kwanaki shi kuma ya da kai da shi me bambancin duk ba ajali ba ne kowa da abin da aka ɗaya kai kan aika ma kama ce duniyar to ya dace ga mai hankali ya zamo ya rika tuna wannan don ya kyautata aiki don ya kyautata aiki ya zamo yana da dako da shiri in ta zo dama ya shirya malaitin man nazala bihi shaibu fa huwa bi manzilati al-hamil duk wanda furfura ta saukan masa daidai yake da mai ciki allati tamma shuhuru hamliha mai cikin wata tara mai take jira ha mai take jira in wata tara iute me za a ce za a ce lafiya ba haka za a ce ba me yasa lokaci yayi abinda ake jira shine ne a haife wata tara na yi ta ƙara kwana ɗaya kwana biyu ta ce sai a fara damuwa ana cewa lokaci ya yi ko to kai ma an furfura ta zo lokaci yayi ne yayi me kake jira kawai tafiyar ce <laughs> kai ma mai ciki ne kawai kai ma in ka ga ba a tahu ba sai ka ce to yaushe ne to me kake jira ga wani malami yana taɓa gemu sa ai tukuna ba ta zo maka ba kai furfura gemu ko ɗaya ba gaba a ciki ba amma dai duk da haka tafiyar ai ba ta furfura ba ce amma dai mai furfura ce an riga an masa ne an masa alat lokaci ya yi kawai to in ma ba a tafin ba ka san dai tafiyar ta zo saboda haka in ta zo sai ka ce dama ai ba mamaki lokaci dama ya yi tuntuna an gaya mu in shirya fama tantaziru illa alwilada mai ciki wata tara ba abin take jira sai ta sauke abin da yake cikin ta kadalika sahibu shaybi haka nan wanda yi furfura la yantadiru ghayra al-maut baya dakon komai sai tafiya fa kabihum minhu yayi muni ko ga wanda iga farfara al-israru ala dhanbi duk da haka yace wai sai yayi sabo haba haba kai da kake kan abin nan gaba walakin na taubata shabbi ahzan afdal sai dai tuban matashi shi ifi ma afdal ya fi falala domin shi dama bai ganta ba bai shirya mata ba shi ka in ya tuba ai ya dace shi ko wanda yake ya ganta amma bai tuba ba ai shi ba ta kashi lokaci ko ba ka amma matashi a ganshi yana tuba yana aikin alkhairi to lalle ya samu dacewa wa fi badil athar ya zo a cikin wasu riwaya da aka rawaito azar ya kulu Allah azza wa jal a cewa Allah ta'ala yana cewa ayyuha shab ya kai matashi at-tariku wanda ka kyale sha'awan lokacin wato samartaka almutabazzilu shababahu li ajli wanda eh wato sadaukar da samartakarsa dan ni inji Allah anta indi ka ba'di mala'iki kai fa inji Allah a wajena kamar wani mala'ika ne kai kama da mala'iku ga ka matashi da sha'awa amma ka tare a masallaci kana azumi kana sallaci kai ai wannan yayi kama da mala'ika matashi a sahun gaba baya nufin sallah asuba baya nufin salloli yana azumin nafila yana to wannan ai wani dan mala'ika ne karamin mala'ika ne domin ya samu dace a dama mala'iku su ba su da sha'awar shifa a lokacin gani ya take amma ya danne ta wannan ko yayi kama da mala'ika qala umar bin khattab umar dan khattab Allah ya kare da gare shi yace innal ladhina yashtahuna al ma'asi wa la ya'maluna biha waɗanda suke da sha'awar sabo domin zuciya tana karkata zuwa ga abubuwan da take gani amma suke dannewa ba sa sabo to sune ula'ika allazina imtahana Allah qulubuhum littaqwa sune Allah ijarrabi zukatansu da taqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da gafara da lada mai girma a ce matashi yana kai kawo cikin abubuwa na na na hankali musamman kuma wanda Allah ya bashi dacewa ya fara shiga cikin harkokin duniya ana kuma Allah ya ba shi fatahi yana amma ya danne zuciyar ba irin wancan da wancan ba yana gani sai a kai wannan ya samu dacewa Allah ya ba shi taufiki ya kamata wa Allah godiya sai malam ya cika wannan littafi da faɗinsa ya nadama sahal qalbu saha yace ya nadama ta ke zuciya ki farka ki farka fasturudi anni siba wal maraha ki cire min yarinta da san jin daɗi mara zajarar wa'azu fu'adi farkawa wa'azi fa ya yi mun bulala kamar yadda muke faɗa shine zajara ya gargaɗe ni ya yi mun bulala far'awa kuma zuciya ta fa ta faɗaka wa afaqal qalbu minni wasaha kuma zuciya ta wallahi ta farka ta faɗaka ba badiru taubata min qabli rada saboda haka yake zo ta ki gaggawa ki tuba kafin an rada mutuwa ta zo fa munadihi yunadina alwaha mai kiran mutuwa yana kira na ku shirya ku shirya ku yi gaggawa ku gaggawa alwaha alwaha ku yi shiri ku yi shiri ma'anar bidar albidar gaggawa a shirya a shirya lokaci ya yi lokaci yi to malam yi mana wa'azi ya yi mana bulala ya ji hankalin mu a wannan littafi wanda Allah ya masa taufiki shine wanda zai tuna abin da aka karanta tun daga farkon shekara muharram aka je safar aka je rabi'in al-awwal aka je rabi'ina al-thani aka ce jumada al-ula aka ce jumada al aka je rajab aka je sha'ban aka je ramadan aka je zulqa'da aka je zulhijja kowane wata aka ce wanda yake so ya game da Allah ya samu tsira ya guziri don wannan rana to a wannan watan ga abin da ya kamata ya kula da shi in akwai wanda yake faɗakakke shi wanda zai kiyaye waɗannan lokuta da waɗannan yana ƙoƙarin ribatar ya zamo ya dace akan gaba mutuwa ta zo masa yana kan aikin alkhairi kenan alhamdulillah Allah ya ji kan ibnu rajab duk abin da mutum yake so ai yayi masa wa'azi ya faɗakar duk watanni kwanakin shekara a ce fa lokaci ka za kaza a ya kamata yi lokaci duk wannan ina yi ne fa don ya ja hankalinmu kada mu yi wasa da rayuwarmu kada mu bari kwanakin su wuce ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa'addalak fi ayi suratin ma sha'a rakabak me ya rude ka da wannan duniya kamanta da ka ya kai dan adam kai kokari ka shirya kai guzuri dan gobe kiyama Allah ya yafe mana Allah ya ji kan ibn rajab ya saka masa da alkhairi ya sa wannan wa'azi a mizanin hasanatinsa Allah ya ba mu ikon ɗabbakawa Allah ya ba mu ikon gyara halayenmu ya ba mu ikon tuba Allah ya ba mu ikon ayyuka na Allah ya ji kan magabatanmu Allah ta'ala ya ba mu ikon kyautata rayuwarmu da da'a gare Allah ya tsare mu daga san zuciya Allah ya kare mu daga sharrin shaitan Allah ta'ala ya sa mu zama cikin faɗakarku ba ga falallu ba muna ta wasuli muna roƙon Allah da dukkan ibadar mu ta alkhairi da Allah ya sani da dukkan ayyukan mu da muka yi tsakanin mu da Allah muna roƙon Allah ta'ala ya zamo ya ba mu rayuwa ingantacciya rayuwa cikin ɗa'a ga Allah ta'ala Allah ya tsare mu daga wato gafala da kuma son zuciya da bin sha'awar sha'awar rayuwa Allah ya ba mu haƙuri ya ba mu juriya mu zama mun wadata da abin da ya azarta mu da shi kada mu kalli haram Allah ta'ala ya ji kan magabatanmu iyayenmu da magabatanmu waɗanda suke suke raye Allah ta'ala ya ba su kyakkyawan ƙarshe Allah ya ba mu cika da kalmar tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ya ba mu aminci a kasanmu da kwanciyar hankali duk abin da ya dame mu Allah ya yi mana bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana duk abin da muke tsoro Allah ya kare mu Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na kware a kasar mu Allah ya ɗaukaka mana addini Allah ya ɗaukaka sunan ma'aike salama duk waɗanda suke zagon ƙasa ga addinin musulunci Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen su Allah ya ɗaukaka wannan addini a wannan ƙasa duniya baki ɗaya ƙasashen musulmi da musulmi suke cikin halin kakanaka Allah ya kai musu ɗauki da agaji Allah ya yi musu damuwa mu Allah ya yi mana ƴan uwanmu da suke cikin mu da suke cikin damuwa Allah ya yi musu a ko ina Allah ya ba mu iko da juriya na zuwa makaranta Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta